بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المعارج أن سوكر إتا أمكا daga manufofin surar bayanin hali da sakamakon da وحلتا على نر الكيامة تفسيري سال سائل بعذاب واقع wani daga cikin mushrikai ya yi wa kansa da ‘yan uwansa mushrikai addu'ar azaba idan har gargaɗin da azabar da gaske mai afkuwa ce ya yi wannan ne don izgili amma tabbas azabar za ta afka masu ranar alkiyama. للكافرين ليس له دافع ga masu kafircewa Allah wannan azaba ba ta da makawa من الله ذي المعارج daga Allah ma'abocin ɗaukaka da darjoji da falaloli da ni'imomi. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ملائكو سنة هوا زوا da mala'ika Jibrilu a cikinsu a ranar alkiyama wanda wani yini ne mai tsawo gwargwadonsa ne shekaru dubu hamsin na kwanakin duniya. Fasbir sabiran jamila Ya kai wannan manzo, ka yi haƙuri, haƙurin da babu raki ko kai ƙara a cikinsa. Innahum yarawnahu ba'ida Su suna ganin wannan azabar da ake tayan yin maganarta kamar ba za ta yi ba. ونراه قريبا mu kuma muna ganin ta a kusa take kuma za ta faru babu makawa يوم تكون السماء كالمهل ranar da sama za ta kasance kamar narkakkiyar azurfa ko zinari ko makamantansu. Wata Watakunul jibalu kal'ihin. duwatsu kuma za su zama kamar auduga wajen rashin nauyi. ولا يسأل حميم حميما makusanci ba zai tambayi makusancinsa halin da yake ciki ba saboda kowa a cikinsu ya shagalta da kansa yubassarunahum يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه kowane mutum zai ga makusancinsa ba zai ɓuya a gare shi ba amma duk da haka ba wanda zai tambaye wani saboda tashin hankalin wannan rana wanda ya cancanci shiga wuta zai yi burin ina ma zai gabatar da 'ya'yansa zuwa ga azaba a maimakonsa. wa sahibatihi wa kuma ya fanshi kansa da matarsa da ɗan uwansa wa fasilatihi allati tu'wi ko kuma ya fanshi kansa da danginsa na kusa waɗanda suke tsayawa tare da shi a lokacin tsanani wa man في الارض جميعا ثم ينجيه ko kuma ya fanshi kansa da waɗanda suke bayan ƙasa gaba ɗaya daga mutane da aljannu da sauransu don wannan fansar ya kubutar da shi daga azabar wuta. Kalla innaha laza sai dai lamarin ba kamar yadda wannan mai laifi yake buri ba ne saboda wutar lahira ce wadda take ci da ruruwa. نزاعة للشوى tana raba fatar kai da inda take saboda tsananin zafinta da ruruwarta. Tad'u man adbara wa tawalla Tana kiran wanda ya bijire wa gaskiya yayi nesa da ita bai yi imani da ita ba ban ballantana yayi aiki da ita. Wa jama'a fa'awa kuma ya tara dukiya ya yi rowar ciyar da ita akan tafarkin Allah. ان الانسان خلق هلوعا حقيقه an halicci mutum da tsananin kwaɗayi idza massahu sharru jazu'a idan cuta ta same shi ta rashin lafiya ko talauci sai ya zama mai ƙarancin haƙuri wa idza massahu alkhairu manu'a idan kuma abin farin ciki ya same shi kamar wadata sai ka gan shi mai yawan ruwa da ƙin ciyarwa a tafarkin Allah. Illal musallin. Amma banda masu yin sallah sun kubuta daga waɗannan munanan sufofi. الذين هم على صلاتهم دائمون su ne waɗanda suke dawwama akan sallolinsu ba sa shagalta gabarinsu kuma suna yin su akan lokutansu da aka ƙayyade. wallazina fi amwalihim حق معلوم kuma su ne waɗanda a cikin dukiyoyinsu akwai wani rabo da aka iyakance shi aka wajabta shi. Lissa'ili wal mahrum suna ba da wannan rabo ga wanda ya tambaye su da kuma wanda bai tambaye su ba daga cikin waɗanda ba su da abin hannunsu. wallazina يصدقون biya الدين kuma su ne waɗanda suke gaskatawa da ranar tashin alkiyama ranar da Allah zai saka ma kowa da abin da ya cancance shi. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون kuma su ne waɗanda suke tsoron azabar Ubangijinsu duk da abin da suka gabatar na ayyuka na gari. Inna azaba rabbihim ghayru ma'mun. Tabbas, azabar Ubangijinsu a bar tsoro ce, mai hankali baya amincewa da ita. والذين هم لفروجهم hafizun? kuma su ne waɗanda suke kiyaye al'aurarsu ta hanyar suturce ta da nesanta ta daga alfasha. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين sai dai ga matayensu ko kuma abin da suka mallaka na bayi to su ba ababen zargi ba ne don sun jiyar da kansu daɗi da su ta hanyar kwanciya ko da abin da bai kai hakan ba فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون kuma duk wanda ya nemi jin daɗi ba da abin da aka ambata na matan aure da bayi ba to waɗannan su ne masu ƙetare iyakokin Allah والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون kuma su ne waɗanda suke kiyaye sirrin da aka ba su na dukiya ko waninta da alkawuran da suka yi wa mutane ba sa yin ha'inci kuma ba sa warware alkawarinsu. والذين هم بشهاداتهم قائمون su ne waɗanda suke tsayawa akan ba da shaida kamar yadda aka nema kusanci ko ƙiyayya ba sa musu tasiri a wajen haka والذين هم على صلاتهم يحافظون su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu ta hanyar yin su akan lokutansu cikin tsarki da natsuwa babu abin da yake ɗauke musu hankali daga barin sallah. Ula'ika fi jannatin mukramun waɗanda aka siffanta da waɗannan siffofin da aka ambata suna cikin aljannatai suna ababen gulmamawa da abin da za su samu na ni'ima da wamammiya da ganin fuskar Allah mai girma. فما ka كفروا قبلك مهطعين ya kai wannan manzo me ya ja waɗannan mashirkai daga cikin mutanenka waɗanda suke kewaye da kai suke gaugawar ƙaryata ka عن اليمين وعن الشمال عزين kuma suna kewaye da kai ta dama da hagu jama'a jama'a أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم Shin kowanne daga cikinsu ya yi tsammanin Allah ya shigar da shi aljanna mai ni'ima ya samu ni'imar da take cikinta da wamammiya alhali yana nan akan kafircinsa? كلا انا خلقناهم مما يعلمون to gaskiyar lamarin ba kamar yadda suke tunani bane ne hakika mun halicce su daga abin da suka sani mun halicce su daga wani ruwa wulakantacce don haka su raunana ne ba sa mallakar amfani ko cuta ga kansu to ta yaya za su yi girman kai فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الله ya yi rantsuwa da zatinsa cewa shi ne Ubangijin mahudar rana da wata da sauran taurari, akan tabbas mu masu iko ne. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين akan mu canza su da waninsu waɗanda suke tsoron Allah su kuma mu hallakar da su ba za mu gaza yin haka ba kuma mu ba waɗanda za a rinjaya ba ne a duk lokacin da muka yi nufin hallakar da su da canza su da waninsu. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يا كي wannan manzo ka kyale su su kutsa cikin abin da suke kai na bata da barna kuma su yi wasa da rayuwarsu ta duniya har lokacin da za su haɗu da ranar alkiyama wadda aka yi musu alkawarinta a cikin alkur'ani يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفضون ranar da za su fita daga cikin su suna masu gaugawa kai ka ce rigegeniya suke yi zuwa ga wata alama da aka saka a tsakaninsu. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون idanuwansu suna cike da ƙasƙanci ƙasƙanci kuma ya lullube su wannan ita ce ranar da ake musu alkawarinta a duniya amma suka kasance ba sa damuwa da ita